bayan da bayanai suka tabbatar da cewa mayakan boko haram sun karbe iko da kananan hukumomin kukawa da guzamala da ke arewacin jihar borno mazauna yankunan sun zaɓi ficewa daga garuruwansu zuwa wurare da suke ganin tudun na tsire ne a maiduguri ko kuma wasu yankuna a arewa maso gabashin najeriya tun daga farkon makon nan ɗaruruwan mutane ke shigowa ta hanyoyi daban-daban wasu ta mota wasu kuma suna yanko daji inda suke neman mafaka a maiduguri yawancin 'yan gudun hijirar mata ne da ƙananan yara kuma da ganinsu suna cikin mawuyacin hali malam muhammad wani ne da ya fito daga kuros kawwa ya bayyana mun dalilin su na ficewa daga garin a wannan lokaci yan bukwaran ne suka zo suka mamaye mu muka gani abun da ya baya yiwa muka yi kokari allah fuddo mu muka samu muka rarrafo muka zo mongono akwai wanda suka taho a kafa akwai kuma wanda suka samu makalewa a mota suka zo idan aka zo mangonon ma samun mota zuwa maiduguri akwai wuya. Da dama daga cikin sabbin 'yan gudun hijirar sun sha bakar wahala kafin su iso nan mai duguri inda wasu ma sai da aka ɗauke su a wulbaro aka fita da su gari saboda ba za su iya tafiya da kafafunsu ba. Malama Hafsat wacce aka fi sani da Ummi wacce na ganta rike da yaro karami mai shan nono ta bayyana mu irin walhalu da suka sha a hanya kafin isowarsu. Gaskiya mun sha wahala sosai. don mun gudu mun sha wahala kuma mun wahala da kyar amma kuma Allah rufa mana asiri muka samu mota a hanya mota ma kuma da kyar ake samunta tun ya sha wahala ana kokuwa ake samun mota yanzu kam dai mun fito alhamdulillah Allah kawo mu na amma ba mu da komai ba mu da shinhuda ba mu da muhalli ba mu da komai daga mu yaran mu da muka samu muka fito dai shi ne zamu ce alhamdulillah kowane hali za iya cewa bayan Allah suke ciki da shigowar su Maiduguri Khalifa Adamu wanda shi ma jiya ya iso nan Maiduguri ya bani amsa kamar haka dama almajiri sai gari ya waye da samu abun da ya shi to mun baro abun da muka tanada shan din ba mu samu muka dauko ba yanzu kam yadda muka zo din ba ce komi sai dai a ce akwai Allah akwai wasu daga cikin waɗannan bayan Allah da Allah ya taimake su suka samu matsuguni a wasu sansanoni da 'yan uwansu ke da zama amma akwai da dama da ke zube a bakin titi sanyi na buga su su da 'ya'yansu saboda ba su san inda za su shiga ba na ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na al'umma da ke madinatu a nan maiduguri inda na samu a jiya kawai sun karbi kimanin mutane 25 da suka rarraba su a tsakaninsu na tambayi adam alhaji adam cindo sakataren kungiyar al'umma da ke sansanin kowane hali waɗannan bayan allah suka zo gaskiya a galabaice suke sosai dan sun sha tafiyan sawu kuma abun hawa din bai samuwa za ka ga alaman wahala da kuma yiwuwa da kuma kamar dai sanyi ya bubbuge su da yaransu sofa dai ba wani masaukin da aka samu illa iyaka mu waɗanda muke nan ɗin mun ɗan rarraba su a ainihin matsugunan mu ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wata hukuma ko ƙungiyar agaji da ta kai ɗauki ga waɗannan bayin Allah inda ƙoƙarin da na yi don ji daga hukumomin ba da agajin gaggawa na jiha da kuma ta tarayya ya ci tura don kuwa jami'an su sun tafi ayyukan jin kai a wasu garuruwa na jihohin Borno da Yobe. Al'amin Suleiman Muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya.